بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba da yan wa musulmi alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi Allah godiya madaukakin sarki wanda ikon sa da yardarsa ya bamu ikon sake haduwa cikin wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu a nan cikin garin argungu domin ci da karatu a cikin littafin riyadu salihin in jama'a ba su manta ba karatu da ya gabata na wancan sati mun kwana babi na 44 shafi na 118 babin da ke magana akan girman malamai da manyan mutane da ma'abuta falala da gabatar da su akan waɗanda ba su ba inda muka kwana shine hadisin da manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kamata ya limanci mutane wanda ya su iya karatun alkur'ani sannan wanda ya sanin sunan manzon Allah sannan wanda ya riga su yin hijira sannan wanda ya su yawan shekaru a musulunci shi na ke magana Ya wal muradu bi sultanihi mahall wilayati hadisin da muka karanta baya yayi magana akan cewa ba a so mutum ya limanci wani mutum a cikin iko ne sai da izini shi ba ka zuwa gidan mutum kana ba furta gida ne ka ba shi sallah sai shi yace ya amince ka shiga ba da sallah in dai gidan shi ne ko ka kai ofis ne ka shigo wajen shiga bayan sallah a sai da izini shi ko ka je inda shi adda ikon wurin makaranta ta shi ka shi ka ikon ta wurin to sai sai sai ka nemi izinin shi in ya yarda shi na malakin muhallu wilayatihi bagiran wato abin shugabancinsa awil mawdi'il ladhi yaqtasu bihi ko kuma bagiran da yake banta da shi na malati wa takrimatihi bi fatihi ta'i wa kasra takrimatihi wa hiya ma yanfaridu bihi shine abin da yake banta da shi min firashin wa sarin wa nahwihima na shimfiɗa da garo da makamancin ko kujera a musulunci in ka to falon mutum shi zai faɗa ma in za ka zanna kuma ba ka iya samu wuri ka zauna sai ya ce ba da zamana zamnanan ko zamana. amma za ka ga wani da zuwa fala mutum kawai ya samu ya zauna sun ba ba shi wuya zauna ba to wannan hadisi ma kwanai za mu tashi hadisi na dubu na ɗari uku da arba'in da tara yace wa an hukala an karɓo da gare shi shi abu mas'ud al-badri qala ce. kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu na fi salati manzo Allah ya kasance yana shafa kahudun a cikin sallah waya ƙulu yana cewa istau ku daidaita wala tastalifu kada ku saba fa tastalifa qulubukum sai zuka san saba in kun saba cikin sahu zuka san ku za su saba liyalini minkum ulul ahlami su biyo bayana daga cikinku wato ma'abuta hankali baligai ahlam su ne waɗanda abbaligai manya daga sun su biyo bayana in ina gaba wannan hada ma'abuta hankali sun mallari na yaluna sannan masu bi musu bayan an harsa manya sun biyo bayan sahu na gaba na biyu sai a samu masu bi musu ga shekaru da yake sun mallabi ne yin sun masu bin mutu haso biyu bayan an samu yin mutane gaba na biyu a sama su bi musu na uku a sama su bi musu hakan na zuwa ƙarshe rawahu muslim muslim rasu wannan hadisi ce wa ƙaunuhu sallallahu alaihi wa sallam fadan manzon Allah da ya ce liyali ne su biyo ni su biyo bayana huwa bi tafsifin nuni وليس قبلها يا ليلني وروي بتشديد النون ليلني مع ياء قبلها تهدى ياء غبانسا والنهى أبن اسمع النهى العقول هم كل ما فهمك لي وأولو الأحلام سوكو ما أبوتا أحلام هم البالغون سوني بالغي وقيل أهل الحلم يسنتي أعمى أبوتا هم قري والفضل جفال لا سوكو أولو الأحلام wasu mu suka ce a'a wayanda ulul ahlam wasu sune mutane masu hankuri su aka san su biyo liman da jama'a idan muka dibi wannan hadisi yana gwada mana babu dalilin za a aje karamin yaro nan sahun gaba ya tsaya mana tun da abinda manzon Allah ya ce su biyo bayana ma'abuta balaga da hankali su biyo bayana na ji wani yake su ai mayayin suna son su gaba don suka tahowa shi ku shi a tunani ne to shi ko manzon Allah abin da yake waɗanda aka su biyo bayan liman kai tsaye masu kofi guda biyu ul ahlami wannan mutane masu daraja masu falla ko masu hankali su a su biyo liman kai tsaye nan yan uwa musulmi mu tsaya mu tsaya mu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karamin yaro in kuka aje shi nan mi bai yi abinda aka so a aje nan gaban liman ana son mutane kwarai manyan mutane masu hankali amma karamin yaron sallah ba ko waje ba kamar sai da ya tsalki ne ya taho ba ba ka dalilin ajiye suna kusa da liman ko ku koda ko shi ya to da wuri to da kun ji abin da manzo Allah ya ce saboda haka na da kyau yan uwa musulmi mu tsaya mu abin da sunna abin da daidai sai mu yi shi ya yi alheri gare mu ba a ce a kori ƙananiyar ba amma su tsaya baya a ajin su baya su tsaya can kahin lokacin su ya kawo domin abin da aka so shi liman duk abin da ya same shi dama waɗanda aka su gare ul ahlami ne wannan duk wanda ya jawo ya sa abin da ya kuma wani kaidi da annabi ya sa duk wanda bai cikin ul ahlami wannan haka aje shi wurin duk mutum da aka gane cewa sakaccen ba kauye na ba ku aje shi nan kusa ga liman saboda bai cikin ul ahlami wannan to yanzu ku mutum da liman ya jawo shi ya kwace hannu ya ce hannu ɗin ce amin har ya cikin da tsakanin tsakaninku da Allah da cikin ulul da saboda mi saboda shi bai da cikakken hankali da gane cewa sallah ta aka yi sannan bai da ilimin da gane cewa liman na samu tsaye jaye wanda shi bai da wannan jama'a ina fatan gane magana sau da duk wani bai da cikakken hankali ku a daji na wurin duk wanda in conflict da haku a daji wurin samu mutane masu girma masu daraja masu mutunci ku aje suna wanda ko da an jaya mutum ba a samun matsala me yasa malamin fiƙo sun ka ce in an ka iza muku wanda ba ku yadda ba ilimi ya hita in an ka iza wanda ba ku yadda shi kowa ya cika sallah da bara haka malamin fiƙo suka ce idan ya zan wanda an ka iza ya cika muku sallah bayan liman ya hita ba amince ma aqida cewa ba amince ma hankali ba amince ma hayati ta addini ba sai kowa cika maka yin sallah kuma lahiya albabu matsala amma kaga ya an ka aje ulul ahlami nan sai ya duk wanda an ka tura cikin su jama'a kowa ya shi yawa ina fatan mun gane magana wato karatu na akwai da zun yurin amma sai mutane sun gane shi yau jama'a ba ku ganin ko cikin harkar duniya za ku ga in manyan mutane sun kai to manya ka bi musu duk wani talaka ba a bari ne kusa ga manya manya ka zama kusa ga manya to wurin addini shi kuma ma'abuta addini suna za a sa wurin wa'anda adda hankali sun sa addini su aka sa su biyo liman ai kuna ganin ko makka duk wanda ka gani kusa ga limanin makka saunin na farko ba mutum na ba a yadda wanda ba a san wane ne ba za a tsaya wurin ko ba gaskiya addini na za a yi saboda ka shi yasa manzo Allah ya bada umarni da yace liyalini minkum kul akhlaq wannan su biyo bayana daga cikin ma'abuta hankali da kuma ilimi da kuma wato abin da hankuri sannan masu bi mutu sannan masu bi mutu da wannan malamai suka ce ke tun da an ce a biyo liman kenan bayan liman za a dinga su sahu da yanzu kaga wanda sahu na farko in ya tuka wani yadda ya koma sanya ya azo ya fa bini ba amma kuma ba bai kwaita ba dan na ya kamata ya tsaya wai tsakiya da yawa daga cikin mutane sai ga wani ya koma cin ya azo ya dama kuma hadisin gadda suka mu zuwa da shi hadisi na wanda bai tsaya ko abu ne bai inganta ba Kuma suka ce Allah da mala'iku suna yin salati ga waɗanda an dama da kuma hadisi na wani bai tabbata ba malamu suna fasa hadisi bai inganta ba saboda ka yawa musu amma annabi ya ce wasu bil imam saliman tsaka wasu bil ku toshe iyakoki ku bari a samu wasu yan iyakoki tsakanin saboda ka yawa musu ne kaga wannan hadisi na gwada mana cewa ana son dai wa'anda a sun gaba dai mutane masu hankali mutane masu daraja masu mutunci za a sa wurin nan ba ƙane yara ba eh? Eh. sai ya ci a zauren in daidai na amma yaran yanzu wasu wala suna mai da mutum magana sai ka kaɗa yaro ya fi kuma da su magana kaga matsala ke kuma yaran ka sun aka koyo ya ta kamala ku taho masallaci inda ku zuzina ta kuma an ka ku rage kawo wajen kowace sallah in ji Allah ku yi kawa ta ƙwarai wajen kowace sallah ko ba gaskiya ba Allah ya ba mu ikon gane hadisin mu na gaba yace wa an Abdullahi Mas'ud radiyallahu anhu an karɓo daga abdullahi dan masud Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da abinci tabbata gare shi ya ce liyalimi minkum ulul ahlami wan nuha lalle su biyo baya gare ni ma'abuta girma baligai sannan masu hankali sun mallabi na iluhun sannan masu bi musu talafin annabi ya haɗa ka so uku yace wa iyyakum wa haisatul aswaki. ka shaidan ku da masu kuwa cikin kasuwa mutumin da ka kirewa cikin kasuwa ka shaidan ka jawo shi zan kusa da liman mutumin da na iya buga kuwa cikin kasuwa shine haisatul asuwa. sai ka shaidan ku da irin waɗannan mutane suna bi bayan liman mai asara ku da su yanzu mutumin da ka iya kada kuwa cikin kasuwa ko ya kada kuwa cikin jama'a ko ya kire duk wa'annan mutane ba irin wa'anda ya kamata su biyo bayan liman haka manzo Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallam a samu mutane masu natsuwa masu kwanciyar hankali su biyo bayan liman sannan kula duk wanda ya saba zage-zage to an yi karatu cewa masu zage-zage ba su kan mutane na wani hadisi ya tashe da nuna duk wanda ka iya cika baki ya hurji dan kaza kaza uba ba cikin waɗanda ya kamata su biyo bayan lima ba gaskiya ba saboda haka yan uwa musulmi masallaci gidan Allah ne Allah maɗaukakin sarki yana son a samu mutane masu natsuwa cikin masallaci mun karanta a nan sayid na umar ya iske wasu mutane suna gardama cikin masallaci ya kira su ya ce wani daga suke sun ka ce da kawai sun kai to ya ce wallahi ba don kawai kuke da na ɗin ga hukashi nan cikin masallaci kuka mana gardama kuma daga sun cikin masallacin manzon Allah ya ce wallahi inda ba da ba kawai kuke wallahi da na ba hukashi saboda saboda sun to suna ɗaga murya cikin masallaci wanda bai dace ba to Allah ka babu ikon gane yace wa an abi yahya wa qila abi muhammad sahal ibn abi hasma bi fath al muhmala wa iskan al sa musallafa al ansari radiyallahu anhu qala mutumin madina Allah ya kara masa yadda ya ce intalaka abdullahi ibn sahal abdullahi bin sahal ya juya ya dauki kaya nai wa muhayyisa ibn mas'ud da kuma wanda aka ce muhayyisa ibn mas'ud su biyu suka tafi ila khaybara zuwa ga unguwar yahudawa khaybara wa hiya yawma idhin sulhun ita khaybara a lokacin ayi sulhu tsakanin manzon Allah da yahudawa da a can wurin nan domin ita haibara yahuda wanda a cikin madina korarsu an kai sai kuma koma haibara wasu a kuma kainuka wasu kuma kuma annabi don suka wace suka rarraba daga cikin madina saboda an gane ba su da kirki to su yahudawan eh, abin nan haibara annabi ya ce kai musu yaki suka yi da suka miƙa wuya suka ce don allah sun yadda an ci su da yaki annabi sai kuma yasa shi na yanzu gonakin nan da annan naku ku rike ku ci gaba da aiki da su amma duk abinda an fasa mu a darabi ko a darabi gidajen ku ba naku na ba amma burin ku zamna nan da ma guda ku ce ku suka sun yadda shi an magana sulhun da an kai da su yahudawan khaibara to su waɗanda mutum biyu da abdullahi bin sahal da muhayyisa sun je tirani nan ungo yahudawa inda yahudawa wanga yi zai gwada ma illa ba yahudi sun ta tirani da kasu sun karabu kowa ya ce ya fita abin da ya samu ya ce fa'ata muhayyisa ila abdullahi sahal sai shi muhayyisa ya zo wajen abdullahi sahal abokin tuhe shi وهو يتح وهي وهو يتشحط في دمه قتيلا yana mulkiyo cikin jini ne an kashe ya iske dan uwan raya cikin jini ga zai mutuwa to shi na lokacin da ya same shi ya yi kusan mutuwa sai ya ɗauko shi da ya ɗauko shi sun maƙadima bihil madina sai ya zo da shi madina a'a su fada fana ya ruhe shi a can ma'ana ya yi kabari a can saboda ya mutu sha fada fana hu ana sun maƙadima madina sannan ya zo garin madina fantalaka abdurrahman ibn sahal da abdurrahman bin sahal wa muhayyisa da muhayyisa wa huwayisa da huwayisa ibna mas'udin ƴaƴan mas'ud su biyu da wancan mutum da an tare shi wurin wajen wani tirani su uku kenan suka zo ilan nabi su wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa zahaba abdurrahman yatakallam abdurrahman sai ya so ya fara magana shi ya karami amma yana so ya fara magana fa qala sai annabi ya ce kabbir kabbir ka girmama na gaba gare ka ka girmama na gaba gare ka mana kai a ƙarami ya za ka fara magana ka bari wanda abu bai fara magana sai ya shiru ya ce wa huwa a haɗukul ƙaun shi ne mafi ƙarami cikin mutanen fasaka sai kama baki saboda annabi ya faɗi shi ina son ya gwada mai yanka toza a magana cikin mutane babba ka magana ba yaro ba fatakallama sai su wa'ancan manyan suka fara magana babba ya magana sannan nabi ya magana sannan shi ma an ka ba ya dama ya magana da baya don mi da annabi ya gwadi cewa cikin jama'a ana son a sa wanda a shugaba in ko ba a sa wani shugaba to wanda a babba automatic shi a shugaba mutum ko kwana guda ya baka shugaban ka wanda a gida guda babban wasu ne fara magana iya magana ya kare sai a sa wani so lokacin suka yi bayani an kashe musu dan uwa yahuda sun kashe musu mutum faƙala sai manzan Allah ya ce a ta halifuna shin kuna rantsuwa hamsin wata sahiƙuna ƙatilar ku cancanci jinin ɗan uwanku da aka kashe suka ce ya rasulullahi ba ga mu an kai ba ba mu na an kai saboda haka ba mu iya rantsuwa ya manzo Allah sai mun zai to kuna yadda a kira yahudawa su rantse ba su kai shi ba suka ce ya rasulullah ai suwa musulmi suwa musulmi bane ina muka yadda ba su rantsa su rantse sai manzo Allah ya shiru sai to shikenan ku tayi za a ba ku diya dan uwanku manzan Allah shi ya ware raƙumi ɗari ya ba su matsayin biya musulman nan da a ƙa'ida shari'a za a yi da koyi ba a ba su don mi saboda kurance hamsin sai yahuda su ba ku diya in ba ku rantsuwa su ku yahuda su rantse hamsin ba suna ba sai a kashe magana ta wace. sai lahira Allah shi yau shari'a ga wanda ya kashe shi amma da suka kiran kowa kuma suka hana a sa yahuda su rance sai wanzu Allah ya tausaya musu ya ba su raƙumi ɗari matsayin biya ga wannan mutum shi ɗaya daga cikin wa'anda ya ce raƙuma guda ma ta saki ƙawata cikin raƙumin da wanzu Allah ya ba guda ɗari jama'a ina fatan mun gane magana nan idan muka dibi wannan hadisi abinda an muhalli shahidi ne shine annabi da yace kabbir kabbir ka girmama wanda abba shuhara magana ka girmama wanda abba shuhara magana haka sai an muhalli shahidi hadisi amma nan yana gwada illa yahudu sun kashe mutum musulmi kuma sun ɓoye sun kasa bayyana kansu shi yasa kana ganin yan uwan musulmi da aka ta kashewa sun kasashen arna wani lokaci ma za a ga gini ma aka kashe mutum sai duk abin zafin zai ku zanga-zanga da an kai kwanan baya akwai wasu wurare an so a kashe yan uwan wuri ma an kashe an wara kashe mutane musulmi ba su da amana Allah maɗaukakin sarki da ya ce layar ƙubu na fi mu'minin illan wala zimma ba su kiyaye mutum musulmi illan zumunta wala zimma ko amana ko guda ba su kiyaye ba in sun samu sa'a kan ka wallahi halaka ta su akwai wani mutum da ya samu alheri ya tara dukiya san wurin su kullum suna da shi da hada ya tashi wala cikin mota ne sun da sa sun ka banka wata sai da ya koya shi da mota gaba ɗaya na a gwada ma ba su da imani ba su raga musulmi ko kaɗan saboda ka shi yasa aka sayan uwa musulmi wallahi mun haifar da su ba su da amana sannan bayan haka kun ga wanga hadisi ya karantar da mu cewa shi mutum in garin su yayi zahi yana barin gari ya sai neman azumi so da kaga waɗanda sahabbai guda biyu sun ce nema abinci wasu ruwaye sun tabbatar daga abin da ya kai su zai shiga ni amma ku ya ce inda adda amin. kada ce inda kai zuwa ga halaka sannan wannan hadisi ya gwada mana idan aka iske mutum cikin jini zai mutuwa wanda aka tuhum ma ana kira ne zuwa rasi hamsin ba shi ya kisa ba suwa masu dan uwan da za a kashe su rasi hamsin wane kashe dan uwan mu sai a ba su biya Ran kowa hamsin dangi zafi cewa an tace musu dan uwa sai a raba mai goma mai biyar mai isirin in kuma mutum na sai yi tsaye sai ya sha billahi biyu hamsin to daga nan shi wanda aka tuhun ma shi ko shi ko in yana musu shi ko sai ya rasu in ya rantsi hamsin shi ke nan wani shari'a sai lahira sai awa tila ita saboda haka shi yasa ƴan uwa musulmi kana ganin rayuwa duk inda haka ana rantsuwa hayar rantsuwa hudu na akai ga wanda ga mazinanta idan mutum ya zargi mata ta yi sun ka sai kotu rantsuwa hudu na akai rantsuwa biyar na akai sannan bangaren kes na kuɗi rantsuwa biyu da suka yi amma ɓangaren abin da ya shafi kisa na mutu rantsuwa hamsin billahi lazi la ilaha illa huwa bayi na kashe shi ba billahi lazi la ilaha illa bayi na ba sai ya rantsi hamsin su kuma sai su to dangi so in mutum guda ya dangi ka iya rantsuwa ya rantsi hamsin sai billahi lazi la ilaha shi ya kashe shi بالله الذي لا illa shi sai ai rantsuwa hamsin kaga rayuwar mutum ba بقى abu bane to Allah ka ba mu ikon gane ke ne wa musulmi wannan hadisi ya karantar da mu manya aka san su yi magana a barbagi ya suna magana don yanzu yaro na magana sai ya bar an kasa cimma abin da cimma amma da magana duk abin da zai yana faɗa abin da maslaha amma da an ware bayyana na magana to yanzu na komi na taɓewa komi lalace saboda wani lokaci yara suna kansu zahi gare hayaƙi ya kai ya a ce ga gaskiya ba a jin ta zuwa ko mu saka nan ba bai na sa ganin gai daban-daban ko mitin ko mu da muka yi wani bi za a ga matashi ɗaya sai ga tashi yayin kuma kana sai ce wallahi wallahi to dun muna hikan Allah ka daga nan ya bata magana to kai ga kada da an cewa mana hakki Allah haka ai an samu matsala na'am wa alaikum assalam na'am eh eh su in sun kai musu sun kace ba su yadda ba suna ba ta su ma su rantse mana abin da sa aka cewa mutum ya rantse saboda rantsuwa ba a yanzu a kwashe lahiya in dai mutum bai da gaskiya duk wanda bai da gaskiya bai da yaran sai duk abin zai ba su ya ba suwa ina fata ta gane ai yanzu ka ji abin da annabi yake musu yanzu kuna rantsuwa hamsin ku tantance jin dan uwanku suka ce ya rasulullahi ba mu na an kai to ma na kai. sai to kuna yadda a ba yahudawa ran kwasu ko rantsi hamsin sun ce a ya rasulullahi suwa musulmai bane ba mai ta ba su rantsa su ma ne. bane kaga dai sun ruwa abin da bai biya ke a ƙarshe sai annabi ya ba da biyan wannan mutum da kai ina fata ka ka gane da cikin magana sai ai watsi da ita hmm. yace wa an jabir radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam an karɓo daga jabir lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yajma'u bayna rajulayn bin qatala uhud manzo Allah ya kasance yana haɗewa tsakanin mutum biyu daga cikin waɗanda suka yi shahada wurin yakin uhudu ya'ani yana nihin fil kabri a cikin kabari guda saboda su saba'in na ya an ka ce a gina ma kowa rami ne a sashi za a ta lokaci da yawa shi ya sa manzon Allah ya dinga gani mutum biyu ana sa su ثم يقول سنة النبي ma aksaru أخذا للقرآن cikin su wa ya fi yawan riƙe wa ma'ana wani wani harda ko wahi wani ilimin qur'ani cikin cikin mutum biyun ga yace fa idza usira lahu idan aka nuna shi aka ce wancan ila ahadihi ma qaddamahu fil lahadi sai manzo Allah ya fara gama shi cikin lahadi shi za a fara furdawa ya shiga don kun suna yin lahadi wanda yake sai ayi jina gina mai zurfi a koma da gabar. a kuma kwarkwarewa sai a kurɗa mutum a tangale sai ma sannan a kuma kurɗa na biyu shi ma a tangale yadda inda za ka rebo ba a ganin kuma rasu a yi musu lahadu ke kuma shi an ka hisu don shi an kawo manzo Allah sallallahu kun ga wannan hadisi ya gwada cewa ya halatta in ta kama a samu turbi cikin kabari guda ko irin namu kabari wanga ya halatta in sun yawa a samu tun ko da biyu na cikin kabari guda amma wanda za a fasa gaba alƙibla shine wanda abban mutu ya yi hewar sannan wanda karimi mai sannan wanda karimi mai sannan haka na za a samu guda gaba wannan bi mai wannan bi mai wannan haka yanzu a jerin ta sannan a ruhin su daga baya kuma yadda wurin sallah in za a yi musu sallah wanda abu musu shi a kusa ga liman wanda abu musu shi an nan kusa ga liman sannan mai bi mai azahi gaba sannan gaba sannan gaba jama'a yana sakon mun gane magana eh to ya mace girma ana nihin mutumin da yake da falalla da girma akan wani kenan yana da ilimi ko yana da sarauta ko yana da wani matsayi ga addini wanda ya yi wancan darna da falalla shi zafa sawa ko ba gaskiya ba sun ga kenan yawa musulmi ana son a za kula da irin waɗanda abubuwa sallah ana yawa mutum ɗari sallah lokaci guda shi ma kabari ana iya sa mutum goma kabari guda iya zan ba matsala wani rihis ana iya musu hakan amma wanda za a fara sawa nesa ƙurya shi ne wanda a babban mutum wanda shi su ƙur'ani shi a babban mutum da sai aka fara sa shi sannan a biyu ruwa daga yi sannan haka nan haka masa a'a in zai yi yiwu ya eh, an haƙur in irin wangana namu za a yi sai a jera akwai wani za a ja haka sai ya zan saboda ya kai mai faɗi haka ba a samun isa sun ku irin amma ya an kai wasu kamar rami haka wanda zai tsawo sai za a sawon ga a sawon ga a sawon ga a sawon ga a sawon sai a sa itace a sa itace a sa itace a sa itace ba tare da an ra'ayi fasishin an raba su ba. wannan ya halatta saboda haka ba abin da aka so ne mutum dai ya zan yadda bai wari ko bai lalacewa Allah ya ba mu ikon gane ina jin hadisi guda ya rage za mu tsaya da bakin nan yake wa Annabi na umar radiyallahu anhuma annan ya kuma qala an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ya ce annan nabiy kuma qala annabi ya ce arani fil manami na ga kaina cikin maholki asawwaku bi siwakin ina yan asuwaki da wani aswaki faja'ani abdullahi sai mutum biyu suka zo mini ma akbar min al-akhar gudan su gudan girma fanawaltu siwakul asgar sai ni bada asuwaki ga wanda aka rami ni bashi fa ila sai aka ce mini kabbir ka girmama sai manzo Allah ya ce sai na an so shi ga hannun wannan karamin fa dafa'atuhu ila al-akbar huwa sai ni ba wanda abu ba rawahu muslim muslim ya ruwaito shi musnan da isnadin sa wal bukhari ta'liqan ma wal bukhari ya ruwaito shi kuma ya shahi isnadin hadisi kun ga wannan maholkin annabawa gaskiya ne manzo Allah ya yi maholki yana asuwaki sai ga mutum biyu suka zo mutum guda ya yi guda girma sai ya ɗauki asuwaki ki ba ƙaramin sai aka ce ma annabi ka girmama mana annabi sai an so asuwaki ga ƙaramin nan sai ba wa ba tare da wannan ya gwada cewa wanda adda girma cikin mutane shi ya za a fara gabatar suwa shi ne wanda babba shi za a fara gabatar suwa zama ina fatan mun gane magana amma akwai hadisin da mun kai magana muka karatu cikin arabin mufrad wanda zai cewa akwai abinci wanga abinci wanda shi ko yara aka ba kuma ko yara wanda a karamin su gaba ɗaya kila lewata ta gare ga hannu yaranka sun kai goma ko guda na kaba a lewata sai ka ba wanda zama karami ka sayo lemu kwara guda ko wani ya baka lemu kwara guda yaranka sun kai goma kawai son ka ba guda cikin sai ka ba wanda a karami wanda sai a daidai amma irin asuwaki da yake harakan manya ba abinci na na kwaɗai ba to ba aka so a fara ba cikin mutane wa abu shi za a fara jama'a ina fatan mun gane magana ka to saboda haka kun ga duwan gaba bai zama karatu wallahi mata samu girma mu wanda manya gare ku duk wanda elda gare ku wallahi ka mutunta shi girma ma shi ko ka san shi ko baka san shi ba in baka yaka ba na rantsi da Allah in ka kai wani lokaci wallahi sai an walakanta ka wayan za su biyo bayan ka wallahi za su ma walakanci tas amma in ka gina wanda a gaba gare ka Allah zai baka cikin mutuncinka Allah zai baka masu mutunta ka da girmama ko a san ko ba a san ka ba duk inda ka ce duniya amma in ka zan ka sahi da rashin mutunci duk wanda ya magana ba kai da kai tsaya haka ke ce to wallahi an samu matsala sauran kun ga duk waɗanda babu buka da maka saka karatu ana magana a gina wanda babba da masallaci da kasuwa da inana ko ina ana son su gina wanda babba su ba gaban zana musulunci yawa manya girman su saboda kai ma can kai inda Allah ya raya ka san kai wallahi ranar duk kai girma tsuha ya kama kana magana ana anima dariya wallahi ba ka jin daɗi to kai kuma tun yanzu ya kamata ka fara mutunta wanda babba ko ba gaskiya ba mun ga yaran wancan lokaci kana ganin ko kwallo aka yi inda cijiyar biyu sai a ce ku bari haya wuce sai an bari ya cijiya wuce sannan a ci gaba sannan da cijiyar ko baka san shi bai ma magana kana saurarawa abin da ya ce ka bari kana bari mu mun sani dan tashin mu shekaran jiya mun sani amma na yanzu wallahi mun fara ganin canji akwai matsala ni dai wallahi na yi observing da wasu abubuwa ga yaren yanzu wallahi akwai matsala yaren yanzu ba su tsoruwa za ka ɗan ƙaramin yaro kada mai magana yana kallon ka sara ko tsoron ka bai babu inda hankalin ya tashi to abun nan wallahi in ya wuce haka wallahi nan gaba akwai matsala dan duniya za su zan ba ta da daɗi gaba ɗaya don mi saboda ina bai zan ba na magana ba a kowa rayuwa sun miya rage miya za a iya yi to Allah ka ba mu ikon mutunta waɗanda an manyan mu kuma Allah ka ba mu ikon gane kurakurai mu cikin karatun mu Allah ka yaje mu daidai mu kuma Allah wa karfa ya samu aiki da abin da muka ji subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh